Masu sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia a kan mitoci 25, 21 da kuma 16. abu ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan da lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau alhamis shida ga watan yulin shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 11 na safe ne a nan washington dc kuma ma'aunin yanayi na digirin celsius na cewa maki ya kai 74 an kuma waye gari ne da ruwan sama a birnin na washington da kewaye wanda har yanzu yake zuba ga kanin labaran duniya shugaban kasa amurka ya faɗa a yau alhamis cewa amurka da kasashen turai sun ji jiki daga hare-haren ta'addanci amma kasashen za su kawo ƙarshen wannan lamarin Wani jami'in ƙasar Somaliya ya faɗi cewa an kashe mayakan Alshabab guda sha uku a wani harin da za a ce na haɗin gwiwa ne wanda dakaran Amurka da na gwamnatin Somalia suka kai kusa da birnin Kismayo. Kotun laifuka ta duniya ta ICC ta ce ƙasa Afirka ta kudu bata bi ƙa'idojin kotu ba da ta ƙi cafke shugaban ƙasar Sudan Omar al-Bashir. to har yanzu a afirka dai jamhuriyar nijar an ce an kai wani hari akan dakarun kasar inda aka kashe biyar daga cikin su sannan wasu goma suka ɓace jiya an kai hari tana dai san yamma ga bakwai daga to jiya dai a mutum biyar sun kuma a najeriya kuwa hukumomin kasar sun yi tsokaci ne kan hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke a jihar Legas. inda kotun ta nemi su fitar da sunayen waɗanda suka handame kuɗaɗen ƙasar da kuma adadin kuɗin da aka kwato to akwai hukuma wadda ya kamata a iske cewa an kawo wadda za ta zama ita ke da haƙƙi bin bahasi da tantancewa akan waɗannan matsalolin na hukuma tana cikin dokokin da aka gabata su a majalisa wadda har ila yau ba ta iya kai gaci ba baya ga haka jimai ali na tafi da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Amurka ya faɗa a yau Alhamis cewa Amurka da ƙasashen Turai sun ji jiki daga hare ta'addanci, amma ƙasashen za su kawo ƙarshen hare-haren. A wani jawabi da ya yi a birnin Warsaw na ƙasar Poland, Trump ya yi gargaɗin cewa akwai babbar barazana ga tsaro da kuma rayuka. Ya kuma ce iyakokin Amurka za su ci gaba da zama a rufe ga ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi. Trump ya ce Amurka ba za ta amince da masu kyamar al'adunta ba, suna fakewa da ƙiyayya a matsayin dalilin da yasa suke tadawa bayan Allah hankali. Haka kuma a yau ɗin ne shugaba Donald Trump ya yi kira ga ƙasashen duniya a kan su takali barazanar da Koriya ta Arewa ke yi, su kuma fito fili su nuna wa ƙasar cewa akwai mummunan sakamakon wannan mummunar ɗabi'ar tata. da yake jawabi a lokacin ziyararsa ƙasar poland trump ya ce ba shi ne zai yi wa koriya ta arewa iyaka ba ko ya bayyana shirin da yake yi a kanta amma yana da tsatsauran matakan da yake tunani bai dai yi ƙarin bayani akan hakan ba a jiya laraba jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗawa kwamitin sulhun majalisar cewa amurka na shirye ta yi amfani da ƙarfin soja wajen magance barazanar ta koriya ta arewa na harba makami mai linzami amma ta ce zai fi dacewa a warware rikicin ta hanyar diflomasiyya da kuma daukar matakan tattalin arziki wani jami'in kasar somaliya ya ce an kashe mayakan alshabab goma sha uku a wani harin da za a ce na haɗin gwiwa ne wanda dakarun amurka da na gwamnatin somaliya suka kai kusa da birnin kismayo rundunar musamman ta dakarun amurka da ke afirka ta fitar da wata sanarwa jiya laraba mai cewa dakarun amurka sun yi nasarar kai farmakin haɗin gwiwa akan mayakan alshabab da safiyar jiya laraba na lokacin somaliya bisa wasu bayanan sirri da suka samu sai dai sanarwar ta kuma ce ba za a bayyana mutane da kadarorin da harin ya shafa ba saboda dalilai na tsaro amma duk da haka wata majiya daga dakarun somaliya ta ce jiragen sama masu saukar ungulu na amurka ne suka kai dakarun somaliya wurin da suka kai farmakin kusan kilomita 500 kudu da birnin magadishu suka kuma yi wa mayakan alshabab din lugudan wuta Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun laifuka ta duniya ta ICC ta ce kasar Afirka ta kudu ba ta bi ka'idojin kotu ba da ta ƙi cafke shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir wanda kotun ke neman kamawa a bisa zargin laifin kisan kiyashi. Wani alkalin kotun Kuno Tarfiso ya faɗa a yau alhamis cewa matakin da afirka ta kudu ta ɗauka na ƙin kama shugaban sudan a lokacin da yake cikin ƙasarta ya saɓawa buƙatun da kotun ta gabatar ga ƙasashen duniya na akama shi Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta mai da martani ga wannan matsayin da kotun ta ɗauka, inda ƙungiyar ta ce hakan na nuna cewa shugaban na Sudan bai da wata kariya da za ta hana a kama shi. masu goyon bayan shugaban kasar venezuela nicolas maduro dauke da makamai sun afka cikin gina majalisar kasar inda 'yan majalisa daga jam'iyyun adawa ke wani zama a jiya laraba suka kai wa 'yan majalisar hari tare da tsare ɗaruruwan mutane a cikin ginin har na tsawon sawa'i tara akalla mutane sha biyu sun jikata ciki har da 'yan majalisa biyar da wasu ma'aikatan majalisar shugaban majalisar julio borges ya ɗora laifin halin da kasar venezuela ke ciki akan maduro kasar da rikicin siyasa da matsalar tattalin arziki suka sa aka kwashe watanni ana zanga-zanga daban-daban akan tituna waɗanda a yawancin lokuta suka rikide su koma tarzoma tsakanin masu goyon bayan gwamnati da masu adawa da gwamnatin kusan mutane ɗari suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici masu goyon bayan shugaba maduro da suke kiran kansu collectivo sun hafka cikin ginin majalisar ƙasar a farkon zaman da aka yi fara ajiya kenan an yi harbe-harbe kuma an ji fashewar wasu abubuwa kuma cikin gaggawa motocin ɗaukar marasa lafiya sun kwashe mutane sha biyar da suka jikkata wasu daga cikinsu 'yan majalisa ne da jini ya yi ta kurara daga jikinsu har rigunansu suka jike sharkaf kamfanin jirgin saman qatar ya ce fasinjojinsa yanzu za su iya ɗaukar na'urar kwamfuta tafi da gidanka da wasu na'urori masu amfani da lantarki cikin jiragen saman da ke tafiyar kai tsaye zuwa amurka kamfanin da tashar jirgin saman ƙasa da ƙasa ta hamad sun cika sabbin ƙa'idodin da wato ƙa'idodin tsaro da amurka ta gindaya a watan maris ne amurka ta hana shiga da kwamfutar laptop da manyan na'urori masu amfani da lantarki wurin da fasinjoji ke zama labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washinton dc Za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda rahotanni daga yankin tawa ke cewa an kai wani harin kwanton bauna akan wasu dakarun kasar da ke sintiri akan iyakar kasar da Mali a wani gari da ake kira Midal inda aka kashe dakarun kasar biyar sannan wasu goma suka bata. Daga birnin kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Zuwa kimanin karfe goma sha ɗaya na safiyar larabar da ta gabata ne waɗansu mutane a cikin motoci da ake kyauta zaton cewa 'yan tsaurin kishin addinin Islama ne da ke yakin ta'addanci a cikin ƙasar Mali da dama suka ma jami'an tsaro da ke kula da iyakar Nijar da Mali a garin Midal a cikin gundumar Tasara da ke cikin jihar Tawar Janguriyar Nijar. Askarawan na jamhuriyar Nijar da na aikin tsaron iyakar ne domin takawa masu Fasa fasakobrin miyagun kwayoyi da makamai da ma safarar bakin haure a wannan iyakar da ta haɗa Nijar da kasar Mali kuma sojojin Nijar biyar ne suka rasu yannan shidda suka jikkata yayin da goma suka salwanta kamar yanda wani dan jarida da ke wannan yanki yar bayyana muna. Gaskiya jiya an kai hari Mital. Mital tana 200 yamma ga asara. Zo bakwai daga mali to jiya dai a takwan kamfani mutum biyar sun mutu mutum biyar sun mutu da sun kaji ciwo goma sun ka bace dispari kama sojojin Nijar biyar suka mutu shidda suka ji ciwo kuma goma suka ɓace. To su waɗanda suka kawo harin an an ta da mota hudu kenan. Eh, To su waɗanda suka kawo harin an kama waɗansu daga cikinsu. harin nan bai fi wanda suka ciki ba, ka sun cikin sun kuma kamar yadda suka kama. Kamar sun yi shan mata ne sun zo ba tare da ana zaton suna tahowa ba. ne. To daga kasan Mali suka zo ko kuma daga ina suka hito? Daga Kuma da suka ƙare abin suke yi sai suka ruga suka koma. Sai sun ruga sun to yanzu ana iya ce an kwarare su an bi su an kace maka kai dogon ka da ha. Ya ne za a kwarare su wasu zamaliya eh, sun shiga wata ƙasa kenan in ka daga idon ka sai ka furancer ka. to an samu kamar lokacin da aka kai eh, wannan hadi dai labari da nan mutum hukuli shi a nan cikin birnin sai wajen karfe onzar da muka yi shi zuwa karfe goma sha ɗaya na safe. na so fara kafin mu yi an ka ce akwai ofisari ya zo ya bugi mota biyu helicopter sojojin faransa ne ko na amurka ne in ba ka san faransa na amurka ne to na mu firjiye wannan ba da an ka ce da ya bugu ya buge su motocin su kudu ya bugi motocin waɗanda suka kawo hari eh. wannan shi yasa dole suka arce suka gudu kenan eh kilo bakwai daga maji har suke ba a yi maza maza ba shi jirgin yana yin da bisu har mata sojojin kasashen da ke da yarjejeniya da jamhuriyar Nijar ta fannin soja da ake kyautata zaton na kasar Faransa ne su ne suka sumayin ruwan wuta daga sama wa motocin 'yan ta'addar abinda ya sa doli su 'yan ta'addar da suka bullo daga kasar Mali suka ɗiba cikin takare zuwa kasar ta Mali har zuwa lokacin da nake aika wannan rahoton babu wata sanarwa da ta fito daga bangaren hukumomi na gundumar ta tasara ko kuma na jihar tattawa ko na ƙasa game da wannan ittila'in haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. ta yawa a shirin manadar muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan shin ko kasancewar dakarun wanzar da zaman lafiya na kasashen yammacin na duniya na da tasiri a kasashen yammacin afirka lura da yawan har hare da ake yawan kaiwa sai mun ji daga gare ku to a najeriya kuwa gwamnatin kasar ce ta yi tsokaci kan hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke a lagos inda ta umarci hukumomin tarayya da su bayyana sunayen mutanen da ake zargi sun wawura kudaden kasar tare da bayyana adadin kuɗin da a kwato ya zuwa yanzu kotun ta yanke hukuncin ne bayan da wata kungiya mai tabbatar da adalci kan harkokin tattalin arziki da ake kira sirap a takaice ta shigar da kara a gabanta daga abuja ga rahoton da nasiru adam ilkai ya aiko mana Kotun ya ta yanke hukuncin biyo bayan kara da wata kungiyar farar hula mai dawar adalci serap ta shigar don bukatar a fito da bayanai karkashin kudirin dokar yancin samun bayanai daga gwamnati da majalisar dokokin Najeriya ta amince da ita. Kazalika hakan ya biyo bayan fitar da adadin kuɗi da aka kwato ne a baya tun farkon gwamnatin Buhari da ministan labaru Lai Muhammad ya yi. Kuɗin na Najeriya dala da fam ɗin Ingila ya ce ba zai bayyana sunayen mutanen ba saboda bukatun lamuran shari'a. Bayanan sun nuna wasu sun dawo da kuɗin da raɗin kansu ne don gujewa gayyata ko fallasa daga hukumar yaƙi da almundana EFCC. Da yake mai da martani kan hukuncin ministan shari'a Abubakar Malami ya ce gwamnati za ta wallafa sunayen nan gaba kaɗan bayan kammala nazarin lamuran shari'a da ƙididdige adadin kuɗin. Amsa ta kai tsaye ita ce hukumar da gwamnati za ta kafa don kula da bayanai da duk yadda aka kwato daga barayin biro. Ga ma abin da minista Malami ke cewa. Dokoki waɗanda ya waje ba a gabatar su a gaban majalisa dangane da abin da dangace danganci hito na hito da mu'amalar ta danganci cin hanci da rashawa. Shugaban ƙasa yana da damuwa akan cewa ire-iren waɗannan dokoki sun kasance a gaban majalisa tsawon lokaci ba a ɗauki mataki kansu. su ba akan alkawalin da ya kulla ma 'yan najeriya kan cewa za a bi kadin taro sisi na ganin da cewa kowane al'amari an bi bahasin shi ta huska abin da aka samu ta yaki da cin hanci da rashawa to akwai hukuma wadda ya kamata a iske cewa an kawo wadda za ta zama ita ke da haƙƙi bin bahasi da tantancewa akan waɗannan matsalolin na hukuma tana cikin dokokin da aka gabata su a ga majalisa wadda har ila yau bata iya kai gaci ba to shugaban kasa yana da tunani na me ya kamata a yi na ganin da cewa kawo ita wannan hukuma wadda za ta yin ta'amuli da abin da aka asset kayayyakin da an ka kama ta huskar cin hanci da rashawa kadarori wace mataki za dauka ta tabbata gwamnatin najeriya ta sanya lamarin yaki da cin hanci cikin ginshikan manufofinta a gwamnatance su ko masu sharhi da kungiyoyin su sai ke son tona asirin barayin biro don mutane su san sabuwar kimar su in suna da ita su ko masu kuka da kuncin talauci na suna fito da kuɗin ko a samu sauƙin rayuwa ga kariya daga sakataren apc mai mulki mai malabu ne dama wai ba wai an yi alkawarin kamar kifta da bismillah ne za a warware dukkan matsalolin najeriya kira lokaci guda ba kowa ya san irin turin jakaka mutu da jam'iyyar pdp ta yawa najeriya tsawon shekaru goma sha shida da suka yi akan karagar mulki an yi barna da dama ba tattali ba tanadi wa kasan ba komai sanin kowa ne irin halin da aka shiga kasan nan kafin hawan karagar mulki na shugaban muhammadu buhari gashi kuma cikin ikon allah ana gyara kuma wannan gyaran kankama kuma 'yan najeriya suna gani wancan rayuwa irin ta rudu wanda aka ga kamar cewa jin daɗi ne aka zubar da dukkan abin da za a samu kudin shiga irin na cikin gida aka koma wasu abubuwa daban yanzu a nan duka ya soya mutane sun koma harkokin noma da kasuwanci kiwo da komai ana yi to kaga nan ba da daɗewa ba dukkan wa'annan matsaloli za a mance su. sai ta ba ma'aikatar labaru wa'adin mako biyu ta fito da jerin sunayen inda yanzu za ta ma karbi kundin hukuncin kotun don zama shi da tinkarar minista Lai Muhammad. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. agogo nan washington na cewa shaɗe na safe ne da minti sha biyar kuma yanayi na ma'aunin wato maki na yanayi na cewa saba'in da hudu ne kuma har yanzu ruwan sama ne ke zuba ga shirinmu na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Major Hamza Al-Mustapha shugaban kungiyar da ke hankoron samar da dabarun samun zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban ƙasa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. mai magana mataimakin shugaban kungiyar mure nasara na jihar nasarawa habibu magajin ratin zanen lafiyar bare bare to tambayar na zan ma shugaban na mishi barka da zuwa wannan fili to tambayar na zan yi shi ne wannan kungiya da sun kafa na sasanta wannan shi suna gani kamar shi ne zai ko karshen wannan abun ko kuma idan sun kammala wannan abun za su sake hada wani kungiya kuma daban na wa tambayar kenan To, Mejo gare ka, ko da yake ka yi bayanin cewa tun alif ɗari tara ka ji tambayar tashi ko? eh na ji tambayar kwarai da gaske to ah, mu muna yi ne ah, saboda wura ta lafa tukunna amma haƙƙin zaunar da ƙasa lafiya shine akwai jami'o'i na tsaro da kuma gwamnati kanta da wannan abin ya rataye a kafaɗarsu abin da ya sa muka shigo ciki don mun ga abin ya tabarbare ne kuma yana tafiya cikin gaggawa hankali ya tashi sosai ƙura ta fara tashi sai sa mu muka yi abin da muka yi fi sabilillahi amma yanzu shi yasa akwai nauyi da yawa yana kan gwamnati amma mu za mu ci gaba har sai abu ya lafa amma akwai haƙƙin gwamnati wanda yake dole ne su ya kamata su ta yi mu dai namu Allah ya sa wannan ƙura ta lafa a fahimci juna saboda a zauna daidai kuma fatan mu shine gwamnati za ta ɗauki nata nauyin bayan mun kare insha Allah to akwai akwai gudunmawar da su jama'a za su bayar ga wannan yunkuri naku domin a samu nasarar shi sosai da gaske kowace ƙungiya da take da kishin Najeriya sai ta rika saka baki su ma su rika nasu maganganu ko kuma su rika tuntuba a yi kaza a'a kada a yi kaza in an gano waɗansu masu saka kananzir a cikin wutar sai a fallashe su ko a kwaɓe su a yi kuma fi sabilillahi don ƙasar ta zauna lafiya don yaƙi a najeriya fa ba wai a cikin najeriya kaɗai za a duba ba shine idan ya tashi ina ɗimbin yawan 'yan najeriya nan za su gudu su je kuma wannan kasar tana da abin da za ta ciyar da 'yan najeriya in sun gudu niger ne ko chad ko cameroon ko ghana ko hmm. togo ko benin ina ne za mu gudu ko central africa wanda su ma nasu rikicin ya ishe su saboda haka mu zauna mu ɗinke mu zauna lafiya mu nuna cewa matsayin mu na jagoranci da ake wa afirka yana rataye akan 'yan najeriya ba lallai wanda suke gwamnati ba a'a shugabanni a ko'ina cikin gidaje da shugabanni addinai akwai shugabanni akwai sarakuna su matasan kansu suna da kungiyoyi kuma da shugabanni to duka taruwa za a haɗa kai a san cewa zaman lafiya da haɗin kan da dole shi ne babban magana ko yakin aka yi ma dai a ƙarshe abu ɗaya za a dawo ma kansa shi ne a zauna lafiya a kuma ɗinke a zauna. to malami na gaba bismillah ko. assalamu alaikum. wa alaikum salam. na bashir tela ne daga nan lafiyan bari wuri kuma sakatare na kungiyar mari nasara na karamin hukumar lafiya. ina ina kira ga matasanmu na arewa mu ci gaba da hakuri kamar yadda aka saba da yan uwanmu sannan tambaya na shine me yasa waɗannan matasa na kabilar igbo sun jima suna tayar da hankali suna maganganu wanda bai kamata ba kuma dattawansu da su na wannan yankin suna jinsu suna kallon su ba sa tsawata musu na gode. Hmm, me dogare ka. to ni abin da zan ce a nan shine akwai waɗansu ɗabi'o'i namu arewa wanda ba lallai shi bane a kudu akwai kuma yara nasu wanda sun riga sun yi karfi sun fanɗare kuma ana amfani da su a nan shine su wane ne suke amfani da su wajen yada irin wannan abubuwa na tashi hankali manyan ina ne ko kuma gwamnatin ina ne ko kuma kungiyar ina ce wannan abubuwa ne wanda gwamnati take yi ko kuma za ta yi akwai wanda mu muka gano a cikin abin da muke tsakaninmu da mutanen su to wannan shine nauyi ne akan mu mu sanar da gwamnati kuma muna kai amma bi iznillah waɗansu daga cikin sun fara kwaban shi wannan yaron da wanda suke goyon bayansa a bayan fage har ma wani abin suka gaya mana inda suke tara kuɗi amma tara kuɗin ba lalle ba ne wai sun na tara kuɗi ne don su je su yi makami da shi tara kuɗin a ganewar mu shine tara kuɗi ne na kaman abu da ya shafi 419 saboda haka surutun banza ne shi wannan yaron yake a maimakon waɗanda suke ingiza shi Allah ya sa lokacin da zamu ba gwamnati abin da muka sani za ta bincika ta yi amfani da shi kuma ta hukunta manyan nan da suke bayan waɗannan yaran muku za mu yi fi sabilillah to Allah ya taimaka malami na magaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam barkan ki dai da farko dai suna na tanko akiya tu daga doma jihar nasarawa to malam tanko muna jan ka dan bayana shi nan a su mutanen biyafra nan a arewa mun yadda da su muna mun ba su yadda da komi da komi kuma a arewa nan suna iya yi ciyaman suna yi kansila to me ya sa a kasan su a can ba su yadda da musu su rika mu wani biyu haka ba na watan bayan kenan. to mejo wace ansa za ka ba malamin nan. a ni dai na san arewa ɗabi'ar mu shine na fahimta da girmama zamantakewa su kuma a can kudu ban san ko suna da wannan sosai ba. Ah, akwai amma in aka duba abin ne ya gurbata lokacin ana tahowa da kuma dalilan da ya sa aka kai yaƙi amma in ba haka ba akwai wani mutum da ake kiran shi ah, malam altine wanda shi ne ya fara zama dan majalisar mai wakiltar bangaren ah, enugu kanta tun farko wato lokacin da aka yi zaɓe na farko a najeriya eh. abin ne ya gurbata hankali ya tashi bayan an yakin ba sasa tun daga sannan ake wannan ɗarɗar to waɗansu sun miƙa kansu kamar yanzu yawancin mutanen ibo 'yan kasuwa ne na je lagos 'yan shugabannin 'yan kasuwa na ibo da ke can suka suka taru na mitin tare da su su da kansu suna gaya min duk yadda za a yi kada a yi tashin hankali su ba sa so saboda azabar da suka sha ta yaƙi ta ishe su to kenan ya nuna irin 'yan tsiraru irin shi wannan kanun da waɗanda suke sa su sun suke yi kuma wannan nauyi ne akan gwamnati ta gane su kuma a gaskiya ta yi amfani da ƙarfinta da na ƙarfin shari'a a hukunta su kuma da izinin dan abin da muka sani za mu sanar mun ma fara a kai fi sabilillahi a kuma kai magana ka ce duk wanda yake son a yi yaƙi don bai taɓa zuwa ya yi yaƙin ba ne ya gani ka yi wannan magana to malam yaƙi fa sai wanda ya gani Allah kare mu ya kiyaye amin amin malami na gaba bai bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam da farko dai sunana shu'aibu wawu alwawu cinkai jihar taraba tambaya na na farko a nan shine me yasa a duk lokacin da kabilan ibo su fara irin wannan abubuwan ana sa musu na kallon su mu kuma da zarar mu yan arewa mun tashi mun kira mu mai da martani sai manyan musu su ce suna bin mutane ɗaya bayan da ana kama su me dalilin haka To kaman ana ta maimaita eh, tambaya makamancin wannan amma mejo ban san ko kana da abin da zaka faɗi ba game da wannan. A ni abu ɗaya zan faɗa tak <clears throat> lokacin da aka ce a kama yaran arewa ni ban sani ba bayan mun yi namu maganganun sai da na faɗa a kaduna na faɗa a zariya da muka je gurin professor ango abdullahi a bainar jama'a inda muka yi yarjejeniya cewa idan maganganun wancan gurbataccen yaron a kansa ne aka ce a kama yaran arewa to bai daidai ba saboda yaron gurbatacce ne maganarsa gurbatacciya ne akan haka kuma ba za a kama mutanen da suka mai da martani akan gurɓataccen mutum ba ko maganarsa ba saboda haka kan eh, umaran da aka bayar na kama su a janye shi a bar su su ci gaba da rayuwarsu kawai abu ɗaya nake so su a sanar da su yaran ne su yi magana ta kwantar da mutane hankali kuma na zaunar da ƙasa lafiya wayanda su manya za su iya saka baki a yi magana da nasu manyan cikin girmamawa wannan haka na faɗa. abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu Major hamza al-mustapha zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a halin yanzu kuwa jummai ali ce ke fatar a huta lafiya. tare ne da sashen wasu namar amurka nan birnin washington dc yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fara da sallama ne inda ya ce don Allah ya Hausa ku miƙa min sakon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokan marigayi Dr. Yusuf Mai Tamasile. Da fatan Allah ya ji kansa amin kuma muna fatan sauran shugabanninmu za su yi koyi da shi. Sako daga Aliyu Haruna da Isi Dila Faki. shi ma sakonmu na gaba cewa matakin sanyawa jami'ar northwest suna dan masanin kano da gwamnatin jihar kano ta yi hakan ya yi daidai duba da irin gagarumar gudunmawar da dan masanin kano dr yusuf mai tamasile ya bayar wajen ci gaban ƙasa allah ya gafarta masa sako daga shehu adamu rajau shi kuma sakonmu na gaba cewa batun miƙa wuya da wasu mayakan boko haram suka yi a najeriya hakan wani abin farin ciki ne matuƙa da fatan sauran mayakan da ke rike da makamansu su ma za su miƙa wuya shi ma saƙonmu na gaba cewa yi hakika tantance wasu kimanin mayakan ƙungiyar boko haram hamsin da bakwai da suka mika makamansu ga jami'an tsaro wata babban nasara ce ga rundunar sojin da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya amin saƙo daga habu umar yan yanga ƙaramar hukumar tawar jihar jigawa Sakonmu na gaba ya fara da sallama ne inda ya ce taron da al'ummar Iba suka gudanar a garin Asaba da kuma inugu wanda hakan ya sa suka nisanta kansu daga ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Bayafra hakan abin a yaba musu ne. saƙo daga Sufyan Gumel zangon daura. Shi ma sakonmu na gaba da sallama ya fara inda ya ce takaddama ce ku ce da ke faruwa tsakanin muƙaddashin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dattawa abu ne da ke zubar da mutuncin 'yan majalisar dattawan a idon duniya. sako daga abba sa'ad mahuta sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau wanda ke cewa to 'yan ƙabilar ibo masu fafutukar ɓallewa daga najeriya ku kafa ƙasar ku ta biafra yau shekaru hamsin kenan cif da fara wannan yunkuri naku wanda hakan ya haddasa yakin basasa a najeriya amma har ya zuwa yau haƙar ku bata cimma ruwa ba don haka ya kamata ku saduda ku rungumi ƙaddara ku zauna lafiya don zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako daga yakuji matar ahmadu abacha mace na yobe karfe ɗaya da rabi saura minti uku a nan washington dc ga labarai a takaici A takaice shugaban ƙasa Amurka ya faɗa a yau Alhamis cewa Amurka da ƙasashen Turai sun ji jiki daga hare-haren ta'addanci, amma ƙasashen za su kawo ƙarshen waɗannan hare-haren. A wani jawabi da ya yi a birnin Warsaw na ƙasar Poland, Trump ya yi gargaɗin cewa akwai babbar barazana ga tsaro ga kuma rayuka. Ya kuma ce iyakokin Amurka za su ci gaba da zama a rufe ga ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi. Wani jami'in ƙasar Somalia ya faɗi cewa an kashe mayakan Alshabab guda sha uku a wani harin da za a ce na haɗin gwiwa ne wanda dakaran Amurka da na gwamnatin Somalia suka kai kusa da birnin Kismayo. Rundunar ta musamman ta dakaran Amurka da ke Afirka ta fidda wata sanarwa jiya Laraba mai cewa dakaran Amurka sun yi nasarar kai farmakin haɗin gwiwa akan mayakan Alshabab da safiyar jiya Laraba lokacin wato a lokacin Somalia bisa wasu bayanan sirri da suka samu. Kotun laifuka ta duniya ta ICC ta ce kasar Afirka ta kudu ba ta bi ka'idojin kotu ba da ta ƙi cafke shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir wanda kotun ke neman kamawa a bisa zargin laifin kisan kiyashi. Wani alkalin kotun Kuno Tarfuso ya faɗa a yau Alhamis cewa matakin da Afirka ta kudu ta ɗauka na ƙin kama shugaban Sudan a lokacin da yake cikin ƙasarta ya saba wa buƙatun da kotun ta gabatar ga ƙasashen duniya na a kama shi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta mai da martani ga wannan matsayin da kotun ta ɗauka. inda kungiyar ta ce hakan na nuna cewa shugaban na sudan bai baya da wata kariya da za ta hana a kama shi masu haro da kama kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu zama ku ɗauke da wani sabon shirin inda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan shin ko kasancewar dakarun wanzan da zaman lafiya na kasashen yammacin duniya na yin tasiri a kasashen yammacin afirka lura da yawan hare-hare da ake yawan kaiwa duk da cewa suna yankin in za madadin maryam dauda da ta taya gabatar da shirin da june lathers gresham da ta hada mana shi wannan shiri sai kuma injiniyan mu mr aidin da ya jiro mana sautukan da kuka saurara mahmud lalu ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai dai kada a yi nisa ga tawagar yadda gobe nan na tafi a yi sauraro lafiya